Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa kan mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da niyya da kuma dalil duk a jamhuriyar Nijar. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim ka almasi Garba muka zo muku a shirin mu na hantsi. Cikin shirin Salihu Garba zai gabatar mana da shirin sana da rashin ta yi. daga nan kuma sai sharhin jaridun najeriya sai kuma wasu daga cikin ra'ayi da ku masu sauraro kuke bayyana mana amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kaca-kaca da wasu sassan ƙasar filifinu a wannan satin har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200 an ɗan jinkirta ayyukan ceton bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin wandanawo au suka lalace augocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai lakabin tambin jami'an wato jami'an ayyukan gaggawa sun ce alatilas mutane sama da dubu saba'in suka tsere daga gidajensu a kudancin kasar ta filifino sanadiyar makwacin guguwar kasar ta filifino kan fuskanci nau'ukan munanan guguwa har ashirin kowace shekara kuma an santa da fama da nau'ukan guguwar a ƙarshen kowace shekarar a halin da ake ciki kuma magajiyar garin birnin dabawa da ke kudancin kasar philippines ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a raunukan kantunan nan da gobara ta ci kuma sun yi imani cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin wato tafi da wayoyin tarho a hawa na hudu da zai rayu daga wannan gobarar. magajiyar gari sara duterte kafiyo ta ce an gaya ma 'yan uwan ma'aikatan da suka ɓace din cewa ba shi yiwuwa a samu 'yan uwansu nasu da rai wutar dai ta barke ne ranar asabar amma ya zuwa jiya lahadi an shawo kanta to amma hauhawar hayaki ya ci gaba da bulla a ginin shugaban hukumar kashe gobara ta divio hanifris alagano ya gaya makafan labaran faransa ta afp cewa mai yiwuwa wutar ta samo asali ne daga wani kantin sayar da kujeru da ke hawa na uku 'yan kungiyar matasan yara maza na boy scout da 'yan matan girl scout da ke yankin palestino sun fara shagulgulan kirsimati jiya lahadi a birnin baitalami inda suka yi maci mai burgewa a dandalin manja square yayin faretin da suka yi da ya hada da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe sun yi ta wuce wata babbar bishiyar kirsimati wadda aka girki a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan ta wurin da aka haifi yesu almasihu to amma addini ya garwayu da siyasa sosai a wannan ɗan ƙaramin garin da ke yammacin kogin jordan wanda ke ƙarƙashin ikon hukumar falasɗinu da duniya ke goyon baya don haka wasu manyan alamomi biyu da aka girke a dandalin na manja square na ɗauke da saƙo mai cewa har abada birnin kudus zai ci gaba da zama birnin ƙasar falasɗinu ko yankin falasɗinu wannan shagube ne ga ikirarin isra'ila na mallakar birnin kudus ikirarin da ya samu goyon bayan shugaban amurka donald trump makonni biyu da suka gabata inda trump ya ce birnin kudus babban birnin kasar isra'ila ne na har abada batun birnin kudus na matukar tasiri a rikicin isra'ila da falasino ga isra'ila nan ne temple mount mai kunshe da manyan haikaloli biyu na littafin bible mai tsarki kuma shi ne wuri mafi tsarki a addinin yahudu to amma a yanzu masallacin al'aksa na wurin wanda hasali ma ne wuri na uku mafi tsarki a islama kuma wani abun alfahari ga falasdinawa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar spain na kokarin dakatar da kurarar bakin haure daga kasashen afirka da ke dada karuwa waɗanda kan shigo kasar daga gabar kudu ko kuma ƙananan yankunanta da ke arewacin afirka bakin haure wajen 800 ne suka ruga zuwa ga shingen da ke yankin suta ranar juma'a akalla 30 daga cikin sun haye kan shinge mai tsawon mita bakwai a cewar 'yan sandan spain waɗanda suka yi nasarar koro wasu ɗaruruwan tare da taimakon 'yan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar morocco tun da farko a satin wato dogarawan tsaron gabar ƙasar spain sun ceto bakin haure 60 waɗanda suka yi yunkurin ƙetara matsatsiyar mashigar ruwa da ta raba spain da afirka a wani kwarɓaɓɓen kwale-kwalen roba yawan bakin hauren da ke isa spain waɗanda yawancinsu 'yan ƙasashen da ke kudancin sahara ne ya ribanyi sau uku daga dubu tara bara zuwa dubu ashirin da bakwai a shekara ta dubu da goma sha bakwai a cewar ministan cikin gidan spain haun zaido ƙasar turkiya ta salami ma'aikata wajen 2,700 jiya lahadi na baya-bayan nan a korar ma'aikata da take yi a matsayin wani bangare na murkushe 'yan tayar da kayar baya tun bayan yunkurin juyin mulkin nan na watan yulin shekara ta da shida an kori ma'aikata wajen 2,756 waɗanda suka hada da malaman jami'a da sojoji da masu aiki ma rundunar soji a jiya lahadin wanda ake zargi waɗanda ake zargi da alaƙa da abin da gwamnatin turkiya mai fada a ankara ke kira da ƙungiyar ta'adda a cewar kundin bayanai na hukuma a ƙarƙashin dokar da aka kafa bara bayan yunkurin juyin mulkin an kama mutane sama da dubu hamsin kuma wasu sama da 150 sun rasa rayukansu ayyukansu dai saboda zargin suna da alaka da malamin nan na musulunci na ɗan asalin ƙasar turkiya da ke nan amurka fethullah gulen wanda hukumomin turkiya ɗin ke zargi da laifin ƙulla makircin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Kuɗi a sashen yanzu ta hanya mai kyau. To madalla yanzu a agogon ma'anan Washington DC na cewa karfe biyu da minti goma na dare gashirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana rashin. Da rashin ta yi akan bar arha haka ne. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin. daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a wakwanni biyu da suka gabata, an yi bayani a kan sukuk, wato cin bashi ko suka jari a tsarin musulunci. Yau, za mu duba mahimmancin biyan haraji da kasafin kuɗi. Baƙinmu, Adamu Mu'azu Modibo, Yishau Aliyu da Sani Aliyu ma za su faɗakar da mu tare da ba da shawarwari a firarsu da madina dauda wakilin muryar amurka da ke abuja menene kaddara maimakon a ce kana da tiriliyan kaza a wuri kaza aje aje a'a mutanen da ke wahala nan mutanen da ake za mu yi amfani da tiriliyan kaza cikin tiriliyan kaza din mu kuma yi amfani da su domin kuma su kara kamo mamu wani riba mu gina muna da matsalar wuta muna so mun ɗebi waɗannan kuɗin mun yi amfani da su amma kuɗin nan kuma suka zaɓi duka abin magana ɗaya ce kuma duka magana na ɗaya ce sai mun buɗe ido mun buɗe hankalin mun buɗe tunanin mu mun yi amfani da ilimin mu yanda zai zai amfane mu ba wai mu amfani da ilimin mu ba mu ci gaba da zama bayan waɗansu waɗanda su koya mu ilimin nan to yusuf ƙarin magana ɗaya wanda akasarin mu yan boko ba mu son mu yi duk duniya ba inda ba a biyan haraji irin Najeriya za ki ga mutum a nan mai tamako a sokoro ya gina gidan naira miliyan 500 yana kwance ciki amma gwamnati ce kuma ta bashi fili don a doka gwamnati ce take da fili ta bashi fili nan bai biya in yawa ya biya naira miliyan ɗaya ko biyu aka bashi fili amma za gina gidan naira miliyan 500 yana kwance ciki bai biyan gwamnatin harajin ko sisi wato harajin ƙasa kenan harajin uh, ground rent eh, wannan misali ne zan bayar mutumin da ya gina gidan miliyan 500 ka sa kayan alatu a cikin gidan na naira miliyan ɗari misali kana kwance baka iya biyan gwamnati miliyan ɗaya kowane shekara haraji sa'annan akwai mutane akwai kamfanoni da yawa wanda idan za a zauna a dubi takardunsu ba sa biyan haraji cikeke sai su biya ko rabi ko wani abin da haka shi yasa duk harajin da muke tarawa a najeriya bai wuce kashi shida cikin kashi ɗari na yawan girman tattalin arzikin najeriya wanda wasu kasashe yana kashi talatin kashi arba'in cikin kashi ɗari amma mun kashi shida ne kawai mutane su biya haraji eh, biya haraji ba za mu dawoma kan mai ba ba za mu ci bashi ba za a yi abubuwa da yawa da wannan kuɗin haraji kuma duk kowace ƙasa a duniya eh, tawakkalin su kan kuɗin haraji ne ba kuɗin eh, mai shiga ba ana ƙorafe-ƙorafe kan kasafin kuɗin nan da shugaban ƙasa ya bada misali irin kason da ya ba ɓangaren ilimi irin kason da ya ba bangaren noma wace shawara za ka bayar ne ta yadda za a gyara wato shawarar farko shine su kansu ma'aikatan da ke gudanar da ayyukan ta kansu za a fara saboda kasan tana da girma da yawa bayan tana da girma da yawa tana da matsaloli na zamantakewa da yawa saboda haka sai an faɗaɗa waɗannan ma'aikatu musamman in ka ɗauki minista guda ɗaya da yake kula da wutar lantarki a wutar lantarki akwai al'amura na wuta daban-daban daban sannan akwai gidaje to idan aka ware ka misali ma'aikatar gida aka ba wanda ya san gida aka hada shi da jami'ai da za su iya nemo kuɗaɗe a cikin kasan domin harkokin gida to zai fi sauri abinda ake ce ma economic efficiency zai fi sauri kuma misali kamar harkan transport duka waɗannan su suka fi samun mafi girma kuma ƙasan tana da giɓi to amma kullum ai ƙasan tana da tarihi bashin farko da aka karba a najeriya na fan miliyan 28 a 1959 kudi ne da aka karba domin aikin eh, jiragen kasa. kuma da ya riga mun biya ko eh, a ah, to ga jirgin kasan ai ya kare kafin kafin yanzu da ake farfado da shi amma abin kulawa shine kamar yadda muka aminta shine kasar amurka kamfanoni ke girgina mata irin waɗannan abubuwa kamar misali titunan jiragen kasan amurka a shekaru 270 da suka wuce kamfani ɗaya ne mai girma wanda ake ce ma jp john pipot morgan jp morgan wannan su ne suka fitar da kudade da rajiniyoyi suka yi ta aikace aikacen gina amurka suka yi ta nemo kudade da irin tsarin da kamar wanda muka yi ta bayani a nan tsarin da su suka fahimce shi kuma suka aminta da shi kuma tsarin su ya tabbatar da haka to mu kuma a yanzu in kin kalli kasafin kudin kasan kamar yadda na faɗa kasafin kuɗin in an koma a ɗauko standard wato ma'auni da majalisar ɗinkin duniya ta bayar duka suna da matsala saboda matsalan shine an ce a ware ma harkar lafiya kaza a eh, nan a nan an ware ma harkar lafiya biliyan 269 ne kacal to biliyan 269 idan kika kalli yadda asibitin suke ciki kowa inda yake ya kalli asibiti na gwamnatin tarayya ba na jiha ba to in kika kalli asibitoci kamar abuja ki kalli national hospital ki kalli state house clinic waɗanda su yanzu ma ake kuka a kai ake kuka a kai to kin ga gibin da ke ake bukata a asibitin da abubuwan da ake bukata suna da yawa amma tsare-tsaren da muka yi ne an yi maganan kuɗaɗen fansho to dole a dawo a yi magana kudaden lafiya wanda aka buɗe ma'aikata take tare irin waɗannan kudaden da yadda aka sa mutane suka koma irin waɗannan hukumomin lafiya sannan ba su samun biyan bukata to abubuwan da ya shafi kasafin kuɗi abubuwa ne da ya shafi a koma a yi nazari nazarin shin ya girman ma'aikatu ta ina za a nemo mutanen da za su koma su nemo wato abi standard da ake bukata na ayyuka kamar a ma'aikatan noma a samu wanda za su koma su kula da noman shi kanshi da kuma kudaden da ake bukata da kuma abubuwan da ake bukata irin waɗannan abubuwa dole sai an yi su to abinda eh, ya kamata mu kalla kasafin kudin nan yayi kin gane yayi gashi ilimi ilimi ilimi an ware wa ilimi biliyan 435 mu daina kallon shi ta haka mu kalle shi da cewar Najeriya ƙasa ce mai mataki kusan uku na mulki akwai gwamnatin tarayya a mulki akwai gwamnatocin jihohi a mulki akwai gwamnatocin ƙananan hukumi a mulki gwamnatin tarayya za ta yi iyakar nata gwamnatocin jihohi za su iyakar nasu gwamnatin ƙananan abin nan ƙaramar hukuma za ta iyakar nata a ni ana wa tunanin za ki lura cewar kamar misali agarkalca ba mafi karfin aikin abin wajen haka noma ya kamata a ce yana nan wurin gwamnatocin jihohi abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi ba kananan waɗanda suka tafi can wurin talakawa ba ne ba gwamnatocin jihohi ya kamata su sashi su san cewar suke da yawan mafi nauyin wannan ko a asibiti akwai primary tertiary and eh, eh, akwai primary eh, education da tertiary education manya-manyan asibitoci waɗanda sai abu ya gagara ya kai wani abun nan sannan za a zo su su ne gwamnatin tarayya kamata ta kalla ina kullum magana cewa kamar ilimin education da ake magana akwai inda ba abun da zai hada gwamnatin tarayya in ba dai Najeriya ba wajen primary education da secondary education kin gane wato wannan abin ya kamata ya kamata kamar yadda suke magana devolution ya kamata kowane a bashi huruminsa a yau idan kika koma a local government ba ta aikin komi saboda jiha ta hana ta kila ta aikin amma na waye gari na ji ana magana cewar gwamna ya tara yara yana ba su wurin shayi su su sai shayi idan awan abun mai kirki wani ma kiwo ya ce awaki yake ba yara wani bulbalo ya saya yana ba yara mm. idan wannan abun yana na alheri ne kamata a ce aiki ne na karamar hukuma kin gane akwai kowa ne ya shiga sa idan idan idan gwamnatin tarayya yau za ta ce ok za mu hiddo muku yanzu silos silos da ake manyan manya na na sai na abin ko kuma abin nan din da ake na na processing na ya hi karhin jiha wannan duk wasu abubuwa ne gwamnatin tarayya za ta shiga amma idan aka ce gwamnatin tarayya yau ita ce za ta ce mu za mu tai birnin kebbi mu rarraba mu talakawa kuɗi su yi kaza wannan duka ba ba hurumin su bane ba yusha ubadin zo gare ka shawara ka ta ƙarshe ta yadda za a tabbatar da cewa so da yawa ana kasafin kuɗi ba a ganin shi mutane ba sa jin shi kowa na kukan yunwa kowa na kukan ba ilimi kowa na kukan ba kaza ta ya za a gyara to an ɗauko hanyar gyara na gabatar da shi da wuri sai kuma 'yan majalisa su duba shi da wuri sannan kuma hukumomi waɗanda nauyin kasafin kuɗin ke kansu su sa ido a kan duk kasafin kuɗin da aka yi sannan kuma in za a ciyo bashi a kasafin kuɗi to a ciyo sa da wuri saboda shi bashi a cikin kasafin kuɗi wanda shi ake karɓowa shi ne ya fi tabbas saboda shi ne za ce a baka a baka idan kana tunanin za ka haƙi gangaman fetur ne to a cikin in har opec ta yadda ka haƙi miliyan biyu da dubu ɗari uku to a tsakiyar shekara fa tana iya ta sake maka ta ce ka haƙi miliyan ɗaya to irin waɗannan abubuwan dole ne a zo a karɓo kuɗaɗen bashi da wuri a tafiyar da kasafin kuɗin da wuri sannan kuɗaɗen da ake shiga daga haraji da sauransu su kuma su ci gaba da taimaka ma kasafin kuɗin sannan su kansu mutane waɗanda aka yi domin su su san abin da ake a wurinsu sannan kuma su rinka tuntuɓa. Alhaji Adamu Modibbo, kana son ka ce wani abu ka faɗi sannan ka bada shawara. Shawarar da zan bayar shine lokaci ya yi da gwamnatin tarayya za ta zauna da gwamnatocin jihohi su fahimci juna a fito fili a fahimci juna kamar yadda shi malam yushau yake faɗi bankin duniya ta ce ya kamata kowace ƙasa ta kashi kaza na cikin dukiyarta a gurin ilimi ko kiwon lafiya ko aikin gona gwamnatin tarayya ya kamata ta zauna ta gira gwamnatin a ceto bankin duniya ya ce ya kamata mu a matsayinmu na najeriya mu kashe naira tiriliyan ɗaya misali akan harkar makarantu mu gwamnatin tarayya ba za mu iya bada fiye da miliyan eh, biliyan ɗari hudu ba to dole mu zauna ku yarda ku ku kawo sauran balas na kuɗi na biliyan dari shida nan domin mu kai ga wannan mizani wanda bankin duniya ta bamu ku kawo su a cikin kasafin kuɗin ku sa'an nan sai mu zauna mu yarda ko ce jiya ga yawan kuɗin ta za ta kawo sai a haɗa kuɗin nan sai a zauna a yi shawara a ce to ga abin da za a yi da su kuɗi na sai a ware su a ajiye a babban banki sai a yarda haka za a yi maganan asibitoci haka za a yi maganan hanyoyi to jama'a nan zan yi sallama da ku da fatan allah ya kai mu mako mai zuwa inda za ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu alhaji adamu mu'azu modibo a malam yashau aliyu da malam sani aliyu dutsen ma da suka taya mu fira da solomon abu da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau. To a gaida Salo yanzu kuma ga baban Jibrin da sharhin jaridan Najeriya. A kasarin jaridar namu na yau sun mai da hankali ne a kan karancin man fetur da ya mamaye jihohin najeriya da kuma bikin kirsimati da aka fara a yau jaridar da points ta ruwaito kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu wato ifma na cewa yanzu haka hukumar matatan man fetur ta kasa ta samar da man fetur a babban dafanta da ke ijebo da ke nan lagos sanarwar da kungiyar ta ifman ta bayar da ya zo ne a daidai lokacin da kamfanin matatan man fetur ta kasa nnpc ya ba da umarni ga dukkanin gidajen man fetur da kuma dafo-dafo na kamfanin da su ci gaba da sayar da man fetur da kuma lodinsa ba dare ba rana domin kawo ƙarshen matsalar karancin man fetur da ya mamaye faɗin najeriya ita kuwa jaridar da daily trust ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari a karon farko yana magana game da matsalar karancin man fetur da ke cinyewa a najeriya inda jaridar ta ruwaito shugaban a shafinsa na twitter yana godewa 'yan najeriya da kuma neman gafararsu da shan alwashin cewa gwamnatin najeriya tana iya bakin kokarinta na kawo karshen karancin man fetur da ya kici ya cinyewa shugaba buhari da ya yi fatan 'yan najeriya za su yi bikin kirsimati cikin kwanciyar hankali da alama nah. ita ma jaridar da banga ta ruwaito wani labari ne da ke nasaba da harkokin tsaro a lokacin bikin na kirsimati inda ta ce jami'an tsaro a birnin tarayyar najeriya abuja sun kama mutane 146 da ake alakanta su da kungiyar boko haram wannan mataki dai na daya daga cikin matakan da jami'an tsaron suka dauka na ganin an tabbatar da tsaro a birnin abuja da kuma fadin najeriya a lokacin bikin na kirsimati haka kuma jaridar ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari Buhari yana yaba wa dakarun Najeriya a irin kokarin da suke yi na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da kuma tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya a daidai wannan lokaci na bikin kirsimati sai a ƙarshe inda jaridar the nation ta ruwaito fadar shugaban ƙasar amurka ta white house tana musanta rahotannin da jaridar the new york times ta buga inda ta ce shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana 'yan najeriya a matsayin waɗanda suke zaune a cikin bukkoki waɗanda idan suka je amurkan ba su da niyyar komawa gida a martanin da fadar shugaban kasar amurka ta white house ta bayar dai na cewa ko kaɗan shugaban amurka donald trump bai furta wa'annan kalamai na batanci akan 'yan najeriya ko kuma wasu kasashen da 'yan kasar ke shiga kasar ta amurka ba a duk shekara da wannan sharhi ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya da fatan za a yi bikin kirsimeti lafiya To a gaida baban gida jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum Radio America suna na Isra'iliya ne sarki ke shayi bakin kasuwa ga daura tare Nigeria. Fatan alkhairi a gare ku ina muku fatan barka da sallah suna fatan yadda wani gidan rediyo kuke faɗakar da mu kuke nishaɗar da mu muna addu'a Allah ubangiji ya kare mu ya kare ku gaba ki kuma a wannan dalilin wani sabon shekara mai kamawa da fatan za ku fito mana wani shirye-shirye in kuka saba yi mana shi can baya ma Allah ubangiji ya kara muku albarka mun gode rediyo Amerika Assalamu alaikum biyu hausa sunana Muhammad Sani babban rami shegu lokal gannan Iyasar. Allah BOA muna son ku isa mun da sakon mu zama girma shugaban kasa da irin jawabin da ya jiya na bayan Najeriya hakuri ga irin matsalar da suka samu kansu ta fannin mai fetur. Muna kira ga shugaban kasa wannan bayanin man gida ɗin shi kuma dama haka ake son shugaba da za talakawan shi hakuri da 'yan kasar shi hakuri. Allah ya saka mishi da alkhairi sai dai shawarar magare shi to manya manyan ma'aikatan nan masu kula da tsayyade kuɗin mai to gaskiya ya kamata ya jinjine su ya tsawace su domin su shiga lungu da saƙo su ga irin yadda masu mai ke gallaza ma talaka a wajen sai da mai. Assalamu alaikum takin Hausa. Muryar Amurka mai magana Hamidu Kadan Labuwa. daga nan kalan labu jihar bisa jamhuriyar niger ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ka samu ne kuma ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ka samu niger da najeriya kuma allah ya sa hukuwan da suke yi na damagaran a yi ta lahiya kuma a kare ta lahiya amin suma amin na gode mai magana hamidu labuwa daga nan da jihar difa jamhuriyar niger assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar kebbi a tarayyar najeriya sashen hausa na murya amerika yana so in ba da ra'ayina akan kamun da aka wa muhammad abba babban ɗan jaridan nan wanda yake ba da labari a sashen hausa na radiyon faransa wanda aka kama shi aka danganta shi da cewa wai yana tare da ƙungiyar boko haram domin sadaukar da ran shi da yayi wajen ba da labari na gaskiya shi yasa aka masa wannan kazafin to ba To ma'adalla kafin kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaice masu aikan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kace-kace da wasu sassan ƙasar Filifino a wannan satin har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin Mandanao au suka lalace au gocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai lakabin tambin. a halin da ake ciki kuma magajiyar garin birnin Dewewo da ke kudancin filifino ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci kuma sun yi imanin cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho ko wayar tarho a hawa na hudu da ya rayu daga wannan gobarar. To madalla masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin inda za ku ji kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya ta na gabatarwa sai kuma cubahiro jojo ne wanda ya bada umarni kuma da ya ta mana sauti da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin kuma ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.